daga nan birnin Washington a gundumar Columbia sashen Hausa na muryar Amurka ke magana kai tsaye kan mitoci 60, 25 da kuma 19. A birnin Yamai da ke jamhuriyar Nijar za ku iya sauraron a tashar VOA Africa akan mita 100.5. Sauran gidajen rediyon sun hada da amfani da sarauniya da fara'a da FM Nomad da Dalol FM da kuma niyya da ke birnin Kwanni. sannan masu sauraron mu a ghana za su iya samun matashar fm ta alfa radio da ke kuma si muna nan kuma yaushe a shafukanmu na intanet wato a voa voahausa.com ko kuma sashin hausa.com masu ware barkanku da dare da fatan an wani lafiya a cikin shirin namu na yanzu za ku ji cewa 'yan sandan jihar anambra najeriya sun yi karin haske dangane da rikicin da ya barke tsakanin yan kungiyar ipop masu fafutar kafa kasar biafra da 'yan sanda inda suka ce sun cafke mutum sama da talatin kamar yadda ka sani wannan rikici ya sa mun rasa jami'in ɗan sanda inspector guda ɗaya sannan kuma shi dpo na wannan newi division shi ma an ji masa rauni da kuma akwai asp da shi ma wanda yake area command na newi To kan batun yawaitar hare-hare da ake samu a Najeriya 'yan kwanakin nan muke so ku kira ku bayyana mana ra'ayinku. Shin menene kuke ganin yake sa ake ganin ƙarin hare-hare a wannan lokaci? Lambar da za ku kira ita ce biyu sifili biyu biyu sifili biyar biyu shida Kada manta sai an saka alamar ƙari da farko wato plus sai a sa lambar. Za mu leƙa jamhuriyar Nijar ku ji inda a wani lamari da ba saba gani ba wasu masu garkuwa da mutane a birnin Kwanni suke neman a biya su naira miliyan goma kafin su saki wasu yara da suke garkuwa da su. Mahmud Lalo ke jagorantar shirin ina kuma tare ne da Muhammad Hafiz Baballe wanda yanzu zai karanto mana labaran duniya. A yau Litinin jakadiyar Amurka a Majalisar Ɗinkin Duniya Nikki hali. ta yi Allah wadai da abin da ƙasar Rasha ta yi na take 'yancin Ukraine a matsayinta na ƙasa mai cin gashin kanta bayan da Rasha ɗin ta ƙwace jiragen ruwan Ukraine guda uku a tekun Bahar Aswad tare da ma'aikatansu a wani taron gaggawa da kwamitin sulhu na Majalisar Ɗinkin Duniya ya kirawo yau Litinin. hale ta bayyana kwace jiragen ruwan a matsayin wani mummunan lamari wanda dole ne kasashen duniya duk su taru su allah wadai da shi rasha dai ta yi harbi akan jiragen sojojin ruwan biyu na ukraine da kuma rabka jirginta akan wani jirgin ruwa na ukraine na uku a tekun bahar aswad a jiya lahadi bayan da rasha din ta zargi ukraine da shiga cikin bangaranta na ruwan tekun yanzu haka majalisar dokokin ƙasar ukraine na can tana duba bukatar da shugaba petro poroshenko ya gabatar mata na neman a kafa dokar ta ɓaci a cikin ƙasar a sanadin wannan hali da aka shiga a rikicinta da rasha hukumomin ƙasar amurka sun sake buɗe kan iyakar yasinduro da ke tsakanin birnin san diego na jihar california na amurka da kuma birnin tijuana na ƙasar mexico bayan da suka rufe ta a jiya lahadi a sanadin cunkoson bakin haure da suka yi ƙoƙarin kwararowa cikin ƙasar amurka sama da mutane 500 maza da mata da kuma yara ƙanana suka yi ƙoƙarin kutsawa ta kan iyakar inda suka bankaɗe shingayen da 'yan sandan mexico suka sa abin da ya sa jami'an kan iyaka na ƙasar amurka suka harba barkunan tsohuwa yayin da jiragen saman dogarawan kan iyaka masu saukar ungulu suka ringa shawagi a gurin sakatariyar harkokin tsaron cikin gida kristen nelson ta faɗa a wata sanarwa cewa an rufe kan iyakar ne a bisa dalilan tsaro saboda yawan 'yanci rani da ke ƙoƙarin shiga amurka ta barauniya hanya a wani Wani mai magana da yawun jam'iyyar Labour ta ƙasar Birtaniya ya faɗa cewa shugaban jam'iyyar Jeremy Corbyn zai so su yi muhawara gaba da gaba tare da Firayim Ministan ƙasar Theresa May kan ƙoƙarinta na ganin an amince da ficewar Birtaniya daga tarayyar Turai da kuma makomar ƙasar gaba ɗaya. Firayim Minista Theresa May ta ba da shawara a wata hira da ta yi da jaridar Daily Telegraph cewa tana da sha'awar ta ƙalubalanci Corbyn. da su yi muhawara a talabijin akan ficewar kasar Birtaniya daga tarayyar Turai yayin da ta kaddamar da kamfe ɗinta na neman amincewar 'yan majalisar kasar da yarjejeniyar. Mintoci arba'in kacal ya ɗauki mai da sauran shugabannin ƙungiyar tarayyar Turai suka saka hannu a kan amincewar da yarjejeniyar fitar Birtaniya daga tarayyar Turai ɗin bayan shekaru biyu da suka shafe suna shawarwari sai dai har yanzu akwai kalubale da ke tattare da kokarin samun amincewar masu ruwa da tsaki na Birtaniya game da yarjejeniyar. Kuna sauraron labaran ne daga nan sashen Hausa na murai Amurka daga birnin Washington DC. jami'an tsaro da ke yammacin kasar afghanistan sun ce wasu mayakan kungiyar 'yan ta'adda na taliban sun kai hari ba zata a kan jerin motocin 'yan sanda da ke gundumar fara inda suka hallaka 'yan sanda akalla guda ashirin kamfanin dillancin labarai na associated press ya rawaito cewa an kai farmakin a kan ayarin motocin jami'an tsaron ne jiya lahadi lokacin da suke kan hanyar su zuwa gundumar lashwa juan domin su gabatar da sabon shugaban 'yan sandan yankin da aka nada a cewar kamfanin dillancin labarai na ap an hallaka shi kansa sabon shugaban 'yan sandar hallahira a 'yan kwanakin nan ne dai kungiyar taliban ta tana kara tsananta hare-haren da take kaiwa kullum akan sojojin afghanistan da kuma sauran jami'an tsaro a duk faɗin ƙasar baki ɗaya. Muhammad Hafiz Baballake ne karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Za fara rahotannin namu ne daga jamhuriyar Nijar inda waɗansu mutane da ba a san ko suwaye ba suka yi garkuwa da wasu ƙananan yara biyu a birnin Kwani da ke jihar Tawa a wani lamari da ba a saba gani ba a wannan yanki. mutanen dai sun nemi da sai an biya su naira miliyan goma wato kwatankwacin sefa miliyan sha shida kafin su saki yaran daga bannin na kwanni ga wakilinmu sulaiman wato haruna mamman bako da ƙarin bayani yanzu haka ana cikin zaman zulumi da alhini a garin birnin kwannin jamhuriyar nijar bayan da waɗansu mutane da ba a san ko su wane ne ba su kai garkuwa da yara guda biyu da ɗayan ke da shekaru biyar yayin da gudan ke da shekaru hudu tuni dai mazambatan suka bayyana mummunar manufarsu inda suka tambayi uwayen yaran da su ba su diyar naira miliyan goma kwatankwacin sefa miliyan goma sha shida yaran dai an ɗauke su a bakin kofar gidansu a unguwar proje ƙaura ta birnin kwanni to ranar asabar da ta gabata kamar yadda uwar yaron ɗaya ta yi mini ƙarin bayani a yau da sahe sunana atikatu sumana ustaza ta mai darsa ƙaura eh, ni ce uwan musin sumana wanda an ka ɗauka tare da muhammed salai yau kwana tun samdi dai da marice da an ka ɗauke su magana dai shi na ga mutanen sun kira sun ce sai an ba su kuɗi sannan mai da yara sun tambaye miliyan di miliyan naira kenan ta mu miliyon miliyan sifa yanzu dai sun ba da randevu 14 shi ya ta ya ba da kuɗin sannan ta a ɗauko yara ma da Allah wa ina To ranar jiya muke kai kawo a gidan ɗaya baban yaron da jama'a suka cika wurin domin taya shi da makwabcinsa da aka ɗauke yaransu jaje sai dai sun ce ba za su yi magana ba a yau da safe majalisar tsaro ta gundumar birnin kwanni ta yi zaman taronta a ƙarƙashin jagorancin shugaban gundumar birnin kwanni malam ibrahim abbalele a can fadarsa wanda kamin hakan na gana da shi tun da sanyin safiyar yau kuma ya ce mini zai kira mu da zaran suka kammala taron bayan da ya muna bayanin cewa tuni ya sanar da magabatansa a mataki na jiha kuma kuma su ma sun sanar da magabatansu a mataki na ƙasa wanda har yanzu wannan lokacin da ya muna alkawalin zai kira mu baiwa da tabo mu ba ɗaya daga cikin makwabcin waɗanda aka sace su ya yi mini ƙarin bayani wallahi ba mu ji daɗin haka nan ba ba mu yi ta wannan alamari zai zo mu a nan mu ba ma ha a mu ba mu ji daɗi ba ga gida na nan kusa gare na ne dan uwa kuma tunda duk ka dan uwanka ne ba abin da abin da zai damuwa shi ya dame ni abin da ya dame ni ya dame shi to shi ko kaga an zama yan uwa to ka gani ba za mu jin daɗi ba to mu Allah ɗaya san inda suke yaran nan mu ba mu da labarin inda suke muna roƙon Allah Allah ya to mu su a kawo mu su ga hannu da lahiyar su shi ɗaya ne mu bukatan mu ba mu ji labari ba su dai ke bugowa mu mai gida mutanen da suka ɗauki yaran. sun yi bugo dai suna tambaya a basu ina jin lambar Najeriya ce suke buga da ita a yi magana da su ya yi magana da su kudi suka tambaya miliyan goma na naira suka tambaya mu abin da muke so ana asa tsaro sosai ga wannan al'amari wanga ba abin wasa bane. wannan lamarin shine na farko al'ummar birnin kwanni da ke kilomita hudu kacal da illela lokal gamman ta jihar sokoton tarayyar najeriya kuma ya zo mako daya bayan kammala zaman taro na tsaro tsakanin jihar sokoto da jihar tawa a garin birnin kwanni inda ana iya cewa jama'ar wannan wurin na birnin kwanne tana cikin kwanciyar hankali da zaman lafiya duk da irin halin da gabas maso arewacin kasar da ke makwabtaka da Nijar ke ciki a halin yanzu. Haruna Mamman Bako na birnin kwanne sashen Hausa na murya Amurka daga birnin kwanne a jamhuriyar Nijar. wani ya yi gida ya yi moto ga mata ya tara sannan wani ba shi da ahu duka Allah na ƙauna ku. To a Najeriya rundunar 'yan sandan jihar Anambra ce ta yi ƙarin haske dangane da kisan wani jami'inta da aka yi a lokacin da 'yan kungiyar ipob masu fafutukar kafa a kasar biafra suka yi wata arangama da 'yan sanda a garin innewi ya zuwa yanzu 'yan sandan sun ce sun cafke mutum sama da talatin da ke da hannu a wannan tarzoma kamar da za ku ji a wannan rahoto da alphonsus okorigwe ya aiko mana biyo bayan rikicin da ya barke tsakanin 'yan kungiyar fafutukar kafa kasar biafra ta ipob da 'yan sanda a garin newi na jihar anambra wanda ya sanadiyar mutuwar wasu da kuma raunata mutane da dama rundunar 'yan sandan jihar ta ce yanzu ta cafke mutum talatin da da ake zargin suna da hannu wajen haddasa wannan aika-aikar in ji kakakin rundunar 'yan sandan jihar malam haruna muhammad yanzu ne mun kama mutane guda talatin wanda ake zargi suna da hannu a wannan aika-aika kamar yadda ka sani wannan rikici ya sa mun rasa jami'in ɗan sanda inspector guda ɗaya sannan kuma shi dpo na wannan nauyi. E division shi ma an ji masa rauni da kuma akwai asp da shi ma wanda yake area command na navy sannan kuma sun kona mana mota guda daya hmm. amma yanzu dai yadda nake maka magana komi ya lafa sannan kuma jami'an mu suna nan suna ta sintiri a wannan guri to akwai wani ƙarin bayani ƙarin bayani shine dai za mu sanar da jama'a duk abin da ake ciki Wato har yanzu ana nan ana gudanar da ana bincike eh kamar yadda na akwai sun kwace bindigogi na tsira na AK47 guda biyu da kuma pistol to yanzu ana yin gudanar da kokari yadda za a yi a zakulo wa'anda suke da wannan aika-aika da kuma inda aka boye bindigogi. bayan ya wa manema labarai cewa za a gurfanar da waɗannan mutanen a gaban kotu ya ƙara da cewa yanzu an tura ƙarin 'yan sanda daga sashoshi daban-daban na rundunar 'yan sandan najeriya garin newi domin kare rayuka da dukiyoyi yayin da duk yunkurin tuntubar mai magana da yawun ƙungiyar ipob mr powerful akan batun ya faskara A ranar Juma'ar da ta gabata ne ɗaruruwan 'yan ƙungiyar IPOB masu gwagwarmayar kafa ƙasar Biafra suka gudanar da wata zanga-zanga a kan manyan titunan garin Newi, inda suka fito da tutotin Biafra suna cewa a harshen Ingilishi, no referendum, no election, wato babu kaɗa ƙuri'ar neman yanci, babu zaɓen 2019. Alfonso Sokorigwe, muryar Amurka, daga Owerri, Najeriya. Allah sarki kan To kan batun ƙarin hare-hare da ake samu a Najeriya 'yan kwanakin da muke so ku kira ku bayyana mana ra'ayinku. Shi menene kuke ganin yake sa ake ganin ƙarin hare-haren? Kafin mu buɗe layukanmu mu ci gaba da shakatawa da wannan waka. watakila fa kai ka faɗa mu gargaɗe mai gina ramin mugunta. Mu gargaɗe mai gina ramin mugunta. Mu gargaɗe mai gina ramin zuciyanmu ke mana daɗi amma fa mu bar gina ramin mugunta. Mu gargaɗi mai gina ramin mugunta. Gama shi mai gina ramin mugunta ya taɓe nan sararin nan ko ake Yanzu kuma lokaci ne da za mu buɗe layinmu domin ku kira ku bayyana mana ra'ayoyinku. Lambar da za a kira ita ce biyu sifili biyu biyu sifili biyar biyu shida biyar biyar. Amma kada ku manta sai ku saka alama ƙari wato plus sai a saka ɗaya sai a jiro lambar wato alama ƙari ɗaya biyu sifili biyu biyu sifili biyar biyu shida biyar biyar. kada manta ana tare ne da sashen hausa na murya amurka nan birnin washington dc inda gogo ke cewa karfe hudu na yamma sora minti sha hudu mu na farko daga jihar kaduna ne wane ne akan layi Assalamu alaikum wa rahmatullah. Ah, sunana Abdullahi Musa Sogije ah, kuma na kira ku daga nan Baballa na ba Plaza ne kasuwan Barci a Kaduna Najeriya. To muna jin kamar Abdullahi. To alal hakika wannan matsala da yake nema ya zamanto ruwan dare a Najeriya. shawaran da zan ba 'yan uwana 'yan najeriya shine kowa ya gyara halayensa sannan mu jajirce da addu'a akan wannan matsalolin domin tsakani da Allah abin yana nema ya fat abin da ya yi yawa gaskiya hmm. a tsaya a yi addu'a domin wasu na tunanin yawan wannan matsalolin ba yana alaka ma da siyasa to ubangiji Allah ya kare kasar mu Najeriya ya zo munar da mu lafiya ubangiji Allah ya kawar da wannan fitintunu nagode daga naku Abdullahi Musa Sogiji daga Babalan abu Plaza kasuwar Barcin Kaduna Najeriya to sai mu ce amin malam abdullahi za mu tsallaka zuwa makwabciyar jihar ta kaduna jihar kano kenan wani ne a kan layi malam mamun lalo barka da dare yawa barka da dare sunana alhaji musa garu daga kano daba nigeria yawa muna jin ka alhaji musa to gaskiya al'amari ta farko dai mun samu matsaloli na na rayuwa irin wannan abubuwan da ke faruwa an nufa a najeriya ana ta addu'o'i da sauransu to abin ya faskara yanzu mutane sun shan kaje ba sa yin addu'a to abin da nake fata ya kamata kuma mu dawo mu ci gaba da addu'a kuma ya kamata muna kira ga 'yan siyasa a daina siyasantar da irin tsaro ba a magana siyasa a shi kuma su kan jami'an rimel sojojin najeriya da sunan ainihin abin da ka sani na abin da ya danganci tsaro ya kamata a ce gaskiya su tashi fasu ko kalili mm, alhaji musa eh, mai magana na farko ya dago batun siyasa kai ma haka kamar kuka ce siyasa ne mai kuke nufi kenan yawa to kaga dai misali yanzu idan aka ce akwai mutanen da za a ga tunanin cewa idan ba jam'iyya ta take mulki ba suna tunanin cewa a'a bari ni kokarin da za mu tabbatar da cewa wannan mulki ba a samu nasara ba to ya kamata dai al'umma su lura da kasa dai da ɗaya ce kuma idan duk siyasar da take mulki kowaye duka dai rubutu ɗaya ne kuma duk mutane ɗaya ne mu ji tsoron Allah mu tsaya mu duba ƙasarmu mu ya kamata ba a kula da ƙarshen ne muku fata Allah ya kiyaye mu Allah shirye da mu to mun gode alhaji musa daga kano za mu sake komawa kaduna wane ne akan layi to Shaman Alhaji Musa Garo da fatiya ya sauka lafiya. Mamun Lalo barka da lasariya. Yawa barka da dare. Suna na Kano da kullum ina kiran ku da gare da gasa kaduna Kano tarayyar Najeriya. To muna jin Kamala Murtala. Mamun Lalo abin da muke ta faɗa fa kenan muka samu dama. Dama yanzu muke so mu kana rikice-rikicen nan din da gaske da 'yan siyasa haddasa shi don su cimma buri. ko su nuna gazawan wani to ka da kalama ya fara nunawa su wancan yan ipop din kaga ai declare din su a ce terrorist group kaga yanzu sun fara rikici da kuma su kuma ndh din nan su sun je sun samu sojoji kan su buɗe musu da to kaga so su ɓata wani mutunci ko na wannan gwamnati ita kuma gwamnati magana ta gaskiya ya kamata a zaburar da sojoji ba za ka je soja ba saboda Allah ka ajiye shi ko su nawa ne ba isassun kayan aiki ka ba shi bindiga wai da kwayan an tashi da wuce ɗari ba abin da nake gani mutum ya ga wayancan abokan addaba suna da manyan makamai me ake da makamanmu da an ji an jirge su a Najeriya an share dan a kara kasa da Najeriya a ba sojoji sashin kayan aiki da su kare kasa yadda a dinga kirga ana ba su muna kara kira da babban murya gaskiya kara musu tafiya ba su kayan aiki yadda suke bukata da fatan za ku tashi lafiya Murtala daga Kaduna za mu tsallaka zuwa can kudu wato arewa maso gabashin Najeriya Adamawa wane ne a kan laifi. Adamu Alai Shaibu ne daga Mubi jihar Adamawa. To muna jin kamar Adamu. A gaskiya lamarin hare-hare irin na Boko Haram ko kuma an ce yadda shugabanci yake ba za mu iya gane ba. Ko sojojin ma gaskiya ba mu gane yadda ayyukan suke don wani lokaci za ka kai kuka ba a saurara maka ba. amma yadda aka yi wannan abu ya faru a can jihar Borno wai a ce an kai hari ba signal ba komai wannan abu akwai siyasa a ciki. Sai addu'a. ra'ayin adamu daga adamawa za mu koma can arewa maso yammaci jihar kebbi wane ne kan layi to malam mahmud lalo suna na dan asabe mai fata daga yawuri yawa barka dai malam dan asabe to kamar da yadda musa garo da murtala da gasa suka yi bayani mhm. a gaskiya wannan hare-hare da suka yi kamari yanzu akwai alamu siyasa ya shigo ciki domin in babu siyasa me yasa sai gab da zaɓe waɗannan abubuwa suke fita a zara da boko haram da yan ipoc ni alawar tunani siyasa ya shigo ciki amma muna fata allah ubangiji ya tona asirin duk masu hannu cikin wani alamari kuma allah ubangiji ya kawo mana zaman lafiya a kasan mu najeriya baki daya da fata za ku tashi lafiya mun gode dan asabe daga kebbi za mu je can kudanci port harcourt wane ne a kan layi Assalamu alaikum. Wa alaikum salam. Oh, suna na Salisu ne da ne daga garin Fatakwal. Ya wato muna jin ka Malam Salisu. Oh, gaskiya abin da ke kawo wannan hare-hare ina ganin hada kamar da dan laifin gwamnati kaɗan. Mm-hmm. Don saboda jami'an tsaron ne ya kamata dan inganta musu abubuwan dan ah, kamar albashin su da sauran dai abubuwan da suke bukata. ina ganin kamar haka ya sa aka ɗauka aiki a kan wanda a taimaka musu da kayan aiki da sauran su za a ga abubuwan sun sauki amma yanzu ba su da kayan aiki ba a biyan hakokin sosai ne ke ga ke ganin ba su da karfin gwiwar yin abun za su ce kai sai abun abun wanda abun ma suka yi abun wanda ya shafa su ga ba kula da shi ba abun nan ba shi ke kawo duk wannan ainihin samun rangwamen jin karfin su yi wani abu a kai. to muna godiya salisu daga port harcourt za mu koma can jihar da muka faru daukan wayar na wato jihar kaduna wane ne kan layi sunana ya wuce da yawan matashi karamar hukumar kauru jihar kaduna da najeriya to muna jin kamalan yau to wato tsakani da allah za mu yi kira ga 'yan kasa addu'a gaskiya ba abin ijewa ne a gefe ba masallatai yana da kyau da Allah tun daga sallar na asuba a kama yin alkunutu da duk wani wanda yake haddasa wannan abun Allah subhanahu wa ta'ala shi ya san yadda zai da shi ya magance mu da shi kuma kamu da zaman lafiya masallatan mu da coci coci gwamnati dole ne su sake alakalai inda suke tafiyar da al'umma tsakani da Allah ta bangarorin tsaro. Najeriya an suke ta sakaka babu tolikit babu komai babu na'urori da saurarake su duk waɗannan abubuwan makamai sun je hannun al'umma da saurarake su gwamnati ta samar da tsari ta yadda za ta dinga karɓar makamai daga hannun al'umma in ma kuɗi za ta basu ta basu kuɗin su a nima musu sana'a ni ina ga haka insha Allah da samu fita. Muna godiya ya'u daga Kaduna kuma da waya kamar kawo ƙarshen ɗaukan wayoyin naku sai kuma gobe idan Allah kai mu. yanzu sai labaran wasanni labaran wasanni jama'a sanin ku da zuwa ga sabon shirin labaran wasanni na wannan litinin wanda yau zai fara daga kasar ghana inda kasashen afirka suke gwagwarmaya a gasar cin kofin mata na nahiyar ta afirka wanda kuma najeriya ta samu kaiwa wasan kusa da karshe bayan da ta lalasa 'yan kasar ghana a 'yan kasar gini kai da ci shida da ba ko daya a wasan da suka yi a yankin cape coast wannan ya ba su 'yan najeriya damar kaiwa ga shi wannan matsi na wasan kusa da karshe wannan ta faru ne a yanda afirka ta kudu ita ma ta samu ta yi gaba daga rukuni na biyu wato gurubi bayan canjar kukunan dokin da suka da 'yan zambia haka zalika su ma kasashen kamaru da mali sun samu kaiwa ga wasan kusa da na karshe daga group a wato rukuni na farko kenan a sanadin wasannin da suka yi a ran juma'a da ta gabata sai dai abin jan haushi da takaici shine cewa ghana wacce ke daukar ɗawainiyar waɗannan wasannin an yi wajen da ita tare da ƙasa algeria haka ya faru ne bayan da ita ghana ɗaya ta yi kunnen doki na ci ɗaya da ɗaya da kamaru a wasan da suka yi a kara sai dai wannan maki da ta samu bai ishe ita gane dan ba ta samu zuwa gaba tunda mali ta ci algeria uku da biyu a nasu wasan da suka yi a cape coast to ko bayan cin mutuncin da aka yi gana a can cikin gida har ila yau gana ta sha kashi a gasar da ake na cin kofin mata na duniya 'yan kasa ga shekaru goma sha bakwai inda mexico suka lallasa ita gana din a wannan wasa din wanda ya ba su damar su 'yan mexico din kenan kaiwa ga matsayin shiga wasa na kusa da na karshe a karon farko a cikin tarihin da suke shiga wannan wasa din wannan ya biyo ne bayan da suka ci gana ci hudu da biyu a bugun daga kai sai gola wato penalty bayan da kasashen biyu suka yi wasan mintoci chess in suka zauna a can jaras wato biyu da biyu to shine da aka je bugun daga kai sai gona sai yan mexico din suka samu nasarar ci hudu da biyu kan ghana to sai dai duk da cewa an ci su a wannan wasa din gana bata fito hannu koyo ba domin yar wasan ta mukarama abdullahi ta yi abin tarihi yanzu ta zama ita ce yar wasa da ta tafi kowace yar wasa suka kwallaye mafi yawa a cikin raga domin ita kadai ta yi wasa wato ta suka kwallaye har sau bakwai a cikin raga abin da yasa yanzu ta tserewa yar kasa su janayyam a matsayin tauraruwar kwallo mafi sa kwallaye a raga. to bari mu karkare da wasan tseren kekuna wanda aka yi a asmara ta kasar eritrea inda su 'yan eritrea da maza suka samu nasarori sosai musamman su maza din waɗanda su ne suka kwashe lambobin zinari da azurfa da tagulla a waɗannan wasannin da aka yi jiya lahadi a can asmara din wannan rukuni na kungiyar 'yan eritrea din da suka hada da sirak tasfom da dawud yamani da kuma daniel su ne suka samu wannan lambobin girman na zinari da azurfa da kuma tagulla a wasan wasannin ita wannan wasan ta mazan tana da tsawon kilomita 161 ne haka zalika da aka zo wasan mata wanda shi ma ba wani lasa ba ne domin na tsawon kilomita 80 da rabi ne mati maroska ta afirka ta kudu da eslovina ta najeriya da shegi gebre ta kasar ethiopia su ne suka samu lashe lambobin zinari da azurfa da kuma tagulla to jima abin da ya sauka labaran wasannin wannan litinin na sashen hausa murya amurka kenan daga washington mun bar ku lafiya to da haka ne muka zo ga zangon shirinmu na ƙarshe wato labarai a takaice A yau Litinin jakadiyar Amurka a Majalisar Ɗinkin Duniya Nikki Haley ta yi Allah wadai da abin da ƙasar Rasha ta yi na take 'yancin Ukraine a matsayinta na ƙasa mai cin gashin kanta bayan da Rasha ɗin ta kwace jiragen ruwan Ukraine guda uku a tekun Bahar Aswad tare da ma'aikatansu. hukumomin ƙasar amurka sun sake buɗe kan iyakar sinduro da ke tsakanin birnin san diego na jihar california na amurka da kuma birnin tijuana na ƙasar mexico bayan da suka rufe ta ajiya lahadi a sanadin cinkoson bakin haure da suka yi ƙoƙarin kwararowa cikin kasar amurka Wani mai magana da yawun jam'iyyar Labour ta kasar Birtaniya ya faɗa cewa shugaban jam'iyyar Jeremy Corbyn zai so su yi muhawara gaba da gaba tare da Prime minister kasar Theresa May akan kan ƙoƙarinta na ganin an amince da ficewar Birtaniya daga tarayyar Turai da kuma makomar kasar gaba ɗaya. Prime Minister Theresa May ta ba da shawara a wata hira da ta yi da jaridar Daily Telegraph cewa tana da sha'awar ta kalubalanci Corbyn da su yi muhawara a talabijin akan ficewar kasar Birtaniya daga tarayyar Turai. yayin da ta kaddamar da kamfe ɗinta na neman amincewar 'yan majalisar ƙasar da yarjejeniyar. masu sauraro da aka kawo karshen shirinmu a wannan lokaci sai kuma gobe idan Allah kama za ku ji wasu abokan aikinmu da wani sabon shirin da misalin karfe shida na safe agogon Najeriya, Nijar, Kamaru da Chadi. Wato karfe 5 na safe kenan agogon Ghana. Yanzu amadadin shi Muhammad Hafiz Baballe da ta ni gabatar da shirin da julie leathers gresham da ta hada mana shirin baki sa sa injiniyan mu david magnus mahmud lalo ke cewa ku kwana lafiya daga nan sashen hausa na muryar amurka abin nan washington dc